aiki malami da rigar saki kaga masu kambun aiki Assalamu alaikum salam kamar yadda kake gani mu kuma a nan su ma nan wani waje ne daban da ya zo cikin wannan gari namu mai albarka eh. shi ma ya zo ya binciken cewar yana son a nuna masa wanda suke da karamin karfi wanda iyayensu sun gaza ba za su iya ba su ma a kawo musu taimako na ɗauki daga halin da suka shiga kuma ka riga ka san shi shi nan rayuwa aikin alkhairi yana da wahala sai wanda Allah yake so zai yanzu ina so gaya masu sauraron mu saboda nan gashi mun ga yara ƙanana mm. nan a ina muke to su wannan yara ƙanana da gani akwai wanda zaka ga in yayi laifi ana ganin wai wani su ce ko ka rage shekarun ka ba ruwan alkali wannan bayani muna yi ne dangane da irin na baya shi ba ruwansu da wannan akwai waɗanda za a gani ana kawo su kuma daidai irin hukuncinsu na kamar gidan koyar hali ko ba haka ba duk kankanta ka idan kai laifi alkali yana da inda zai saka kan ma mutum ya tunanin shekarunsa karami ne to in dai ka zo kai na ba daidai ba shi alkali ya san inda zai kai ka to su ma wannan yadda ka sani masu laifi ne kuma daga baya iyayensu sun gaza biya wani an masa tara da shauransu to shine muka zo da su su ma aka zazzakulo su aka fitar da su haka yake shi ma wannan dai kamar yadda muka riska a can mm. gidan gyaran hali mm. malam zaki ya yi kokari ya fidda mutane mm. adadi da yawa ya fidda su daga halin da suke ciki nan ma kwatankwacin irin haka ne nan ma kwatankwacin irin haka ne ai kaɗan kuka gani ya je gidan mahaukata ma sannan kuma ya je asibiti duk da ni akai shi mahaukaci shi ma cire shi aka yi shi kuma mahaukata yana musu addu'a tunda yana harka da aljanu hatsabibi ne tunda ya mana bayani shi ba malamin buzu ba ne shi malami ne wanda yake shi mm, mm, mai asararu ka san asararu ai ko hatsabibanci shi hatsabibi ne a'a ga malami Allah mai Allah gana zaki mai abun mamaki malami da rigar saki kaga masu kambun aiki mai ke ba shi saboda irin tsarkinsa da yaro roƙa amsa ajiyar mutanen gana, eh malam zaki